الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى بإحسان إلى يوم الدين وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن متدركا لما حلا وندعكما إلما إمام بقربه وقلده من قبل نزوكه فيه والأثال فيه أن والأثال فيه أن مستثناه من جنسه وأجاز من سواه وأجاز أن يقدم المستثنى والشرط أيضا لظهور المعنى ويهمل المطلق مهما وجدا صلى الذي الوجه منه قيدا ومغلق التحرير في الأيمان ومغلق التحرير في الأيمان مقيد شركة to ta duhu daga cikin isnai Allah ya ra kada a gane shi mun kullan ya razaba daga musulmin watan ba a rabiya tsakanin mustasna da mustasnamin watan kenan yanzu in ka ce kamar kaumu illa zaida to alkamu shi ne mustasnamin zaida shi ne mustasna to ba a rabiya sai wa kamar kaumu sai an jima kwarai sun yi ce illa zaida ko kuma ka ce wallahi kun yi abu kaza saboda sai an samu lokaci ce illa an yi sha Allah ba a rabewa tsakanin musulma da musulmanin ku don haka ce wa sharɗi gomin sharɗi wata hanyar kuna mutunan bil kalami wa sharɗi ga cikin sharɗa ne Allah wa da a kan shi mun fuskar ta rarraba shi musulma kala arba shi da musulmanin ku wannan ya kuma ka. sannan kuma kashe kasance istinadi mustagariki Ilima halaga a cikin da ya gabata kashe kasance shi ba musulma kasance ya isa ga daki ga musu tunanin ku kamar yanzu Allah misali ba ka cewa wa tallahu alayya asharatun illa asharatun lahu alayya asharatun kaga asharatun wannan shine musulma shine musulmanin illa asharatun shine musulma ko ka kashe ce musulma yi isa ga daki ya tsada al-musulma in an ka haka nan kuma isma'i bai ba saboda in yi tsawon wakan ko kuna lagiyar sai kasance a ce saboda ne ba a haɗa nabi da isbati wuri guda ka ce shi na biya ta bai biya la ko alayya asharatin illa asharatin shi na biya ta goma amma ban da goma ba ka tabbatar da komai yake nan don haka wa isna ya libo lafiyan nan goma zai shiga kawai don haka ce asharatin Allah ya ramun ka wannan ya kuma su gari ka sannan kuma kashi kasance isna in ku garki jama'a halaga a cikin bani ne gaba wato jama'a hala wato musulmanin musulmi sharhi tuna wannan rubu amma babu komi ana a akalli ana toge akalli ana toge akalli kana cewa da ku alayya asharatu da ku alayya asharatu illa illa illa salatatu ku alayya asharatu illa salatatu ta a akalli ko ana a akasaru ta samu ce, ku alayya asharatu illa salatatu ko alayya a shirkin shina biya ta goma illa ta tubban da ta nan shi ke nan guda a shi ke nan ta ga na halatta a sauke mafi yawa na halatta kuma a sauke mafi karanci wanda duku kuruci daga cikin wata ainihin shi istinadi wanda duku a sai kayan kuruci da shi cewa kakace wata da hu alayya a sharafi dudinka ba ka sa tsura ba kana nufin wasu ra ta cikin rayuwarka ko kuma ka ce wallahi fanni kana nufin ka ce insha Allah cikin zuciyarka wannan bai wani uku isma'i da an yi koci kuma a tare da isma'i shi ne kamar bukuri wanda aka kere shi kuma na in ya sa in ya sa alƙi da haƙi kenan in ya kasance in ka ya sa alƙi da haƙi to nan ka cika cikin da aka gare ka ko kuma a abokin magana kuma ka ce wallahi wallahi in ka tukura za ka ina ba